Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu daga fadar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari na cewa ban umarci babban bankin Najeriya wato CBN ya ƙi bin umarnin kotu ba a kan takardun kuɗi a cewar Muhammadu Buhari. Fadar shugaban ƙasa ta ce babban bankin ƙasar ba shi da wani dalili na ƙin bin umarnin kotun koli kan sabbin takardun kuɗi. fakewa da sunan jiran umarni daga shugaba Muhammadu Buhari mai taimakawa shugaba Muhammadu Buhari kan kafafen yaɗa labarai wato Garba Shehu ne ya bayyana haka cikin wata sanarwa inda ya ce shugaban ƙasar bai umarni a Attorney janar na ƙasa Abubakar Malami da gwamnan babban banki Godwin emepele su ƙi martaba umarnin kotu ba da ya shafi gwamnati da wasu ɓangarorin. a ranar uku ga watan maris ne kotun kolin ta bayar da umarnin ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗi har zuwa talatin da ɗaya ga watan disamban bana umarnin kotun ya zo ne bayan da gwamnonin jihohin sha ɗaya suka ƙalubalanci matakin sauya fasalin kuɗin ƙasar jihohi sha shida ƙarƙashin jagorancin kaduna da kogi da zamfara sun buƙaci kotun koli ta soke matakin gwamnatin bisa dalilin cewa hakan ya jefa 'yan najeriya cikin kunci da wahala kotun ta ƙara da cewa rashin martaba umarnin kotun na ranar 8 ga watan fabrairu alama ce ta mulkin kama karya inda ta bayyana cewa shugaban ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa a yadda ya bai wa cbn umarnin sake fasalta kuɗin ƙasar sanarwar dai ta ce shugaban ƙasar babban mai mutunta doka ne kuma babu adalci a yadda ake yin sukar shugaban da yi masa mummunan zato. A muke Agyadoro Ubangiji Allah ka ɗaukaka mu Najeriya ka ci gaba da kare ta ka yalwata tattalin arzikinta ka haɗa mu ka ba mu shugabanni na gari amin suma amin.